إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba bakwai ga wata na jimadar akhira hijira shekarar 442 wanda ya dace da 20 ga watan farko shekara 2021 yau insha Allah za mu yi bayani za mu shiga ina ga azzakat fidai na gun azzakat fidai zaka a kan azumi kai zakka akan bashi wanda yake da bashi yayin zai huda zakar shi bashi ne yake bi bashi akan shi bashi da ya magana kurin zakka akan lamarin bashi darasi na 64 ga da biyar darasi na 65 insha Allah za mu fara da haddasa ni yahya an malik عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه زكاة abinda yake magana a nan tabbatar da maganar lissafin bashi a lokacin zakka abinda yake cewa Usman bin Affan kana ya ƙul iya wannan magana don ya zo a kan wata hudu ba da yi yake ce haza shaharu zakatukun wannan shine watan zakarku nan ba ambaci ba wani wata ne kunce wannan wata wasu sukan ce rajab ne suka ce shi dai bai ambaci ba shi mai ruwayar bai ambaci ba wani watan ne dai nan dai abinda kudin manuwar magana kenan akwai lokacin da ake ɗauka na hudda zakka wannan shine magana yakan yi a wancan zamani a bayanin tarihi an fara ko saukar da magana ta fara yin ta a rajarkin wasu dalilai dai shi dai nan iya magana kenan tana da lokaci kuran ya ce musu wannan shine watan zakarku da lokacin zakka ya yi don asali maganar zakka ba ta da wata babu wata ko muharram ko ramadan ko kaza ilawansu akan samu masu dabara masu kudi wani busu su yi kyauta a cikin wajarin kai a cikin zakka ɗan ramadan ya kama sai su da zakka a cikin ramadan kenan ka sabke wani na abin azumi kuma ka sabke zakka ba ta zakka ba ta yi ba dai amma asali zakka ba ta da wata nata kurin watanta watan da aka fara yinta watan da kudinka suka shekara kuma ce watan da ka yi nisabi kudinka ya kai zakka kuma sun shekara kurin shi ne ya kai wani ya maharam wani a safar wani a rajab duka ya dace da wata duka watan duniya kullum ga kuma tsarin musulunci iya karantar da kai da wata abu na tsari kullum akwai rayuwa kenan akwai canji iya wataran a raja wataran a safar kuma wani yahudu a wannan kenan abin haka ke zawa kullum akwai tali kullum akwai aikin alkhairi to asali dai ba ta da wata kayyadadde nan kurin magana da yake musu ga watan zakarku yayi faman kana alaihi dainun duk wanda yake da bashi a kan shi falyu'addi dainahu ya biya bashin da yake kan shi hatta tasul amwalukum har kusan nawa ne duke ku sauran fatu'adduna minhu zakka sai ku bar zakka sauran duke ku nan yakan yi wani balle kaso zamani da mun da bashin da ake tayya kenan bashin bai biyuwa balle a ce dan ya zama na kenan abinda ake ni anan in lokacin zakka ka yayi ka tsaya ka ware na bashi ka ware naka magana kenan sai ka ga nawa ne kudinka nawa ne abin da ya shahi na mutane bayan ka hudu na mutane ne saura shi na shi in ya kai zakka a yi magana zakka in mai kai ba ba ko da miliyan goma ne ko nuna annanka ba ce aka bar zakka don ba ba bane ba na na na hina ka baka biya ma wani zakka kuma ka biya ka ce ka biya ka biya maka ba shi ka ce shekara ka zama biya ma zakka ba sa ka ba wannan ba mai kudi shi ke biyan zakar shi kai za ka bashi za ka ware ba naka bane illa abinda ake magana cewa shi mai dukiyar shi ne ke da hali kamar haka yakan yi akwai bashin da ka san bai biyuwa kurin bashin da gima da kurin ko da kyar ma za a biya dai akwai bashin da ka san kurin garanti ne da ka tambaya za a baka to wanda wannan shi ne ake magana ka hudda zakar shi in ka zo da san zakka kana da dama ka hudda duk da shi kan shi da maka hudda bai zama matsala amma radda ka amso ya ka biya a wannan lokacin da ya kamata ka biya in dai kana da an bashin da baka tsammanin biyan shi ko imitorin bashi ne wannan baka hudu zakan shi sai lokacin da Allah hudu shi za mu ka bayani a gaba insha Allah wannan dai kenan kun wannan ruwaya ta kenan Usman bin Affan kun haka ya ji hankalin su kenan wata yayi ayi lisan zakka ayi lisan bashi bayan bashi an duke ku ta kai kenan ku san duke uwar duke ku in ta kai zakka kenan dan a biya zakka ne shi ne kenan faman kana alaihi dainun duk wanda yake da bashi a kan shi fali addi dainu ya biya bashin shi hatta tahsul amwalukum hakku san uwa kudin ku dukiyar ku wa tu'adduna minhu zakata ku baza kwar zakata daga ciki shi zai ci ayyukan da sai wa haddathani amalik an ayyub bin abi tamima as-sakhtiyani an amr bin abd al-aziz كتب في في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مدى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان دمارا abinda yake wannan ruwaya kamar da yake labarin umar bin al-aziz kamar da ayyub bin abi tamima sakhtiyani ke cewa umar bin al shi ne aka ce bayan halifa guda hudu babu halifa wanda aka wa yabo dai ya darci irin shi bayan wannan guda hudu duk da karni na tsawon ɗari ne ya ji malkaran shi da su amma ya cin halifa wanda wanda aka cikin tarihin duniya ana sa su kwarai da sayan suka halifanci suka yi jagoranci kwarai to umar bin al-aziz ya rubuta wa ma'ana gwamnonin shi inda yake mulki da ya zama da ne ya rubuta cewa fi malin qabatahu ba'da wulati zulman duk domin da ya hau a wannan zamanin da ya samu shugabanni gaskiya a zalimai tun farkon tashi bayan wannan khalifofi an san da wasu bayan allah kurin ƙarhi ne aka bada wasu kurin aka amshe duke su kurin aka mai da gwamnati kurin shugaba ya amshe duke talaka kurin bayan da talaka iya ya magana ma a kashe shi wani ma an kashe to shi cikin adalci da iya cikin ƙwarai shugabannu adali adalai da tarihin duniya wannan idan iya cikin tsoron Allah tsoron Allah kuma da magana adalci dan yadda fara da kanshi shi amirul mu'minin ba na dan dan Amerika dan dan amiri ne shi ma dan sarakuna ne matar shi Fatima ita ma ya halifa kanwan halifa ya haka suke girma da halifofi ne gidansu sun tara dukiya an tara dukiya mai yawa jawhar lu'lu ba zinariya ba lu'lu zabarjad dukiya mai yawa ta tara ta kawa ta mata shi ma kuma ya gada jin babin shi ya ce wannan dukiya duka ya ce mata wancan shinga balle lokacin da ya hau khalifanci ya ce wannan dukiya da take hannunki ko take hannunmu take wannan wuri dukiya ce ta zalunci uwayenmu suka zalunci suka tara ta uwayensu na ga a gaskiya ce ki zaɓi ɗaya ko ki zama na da ni ki ajiye wannan dukiya ki zaɓi dukiya ko ni ni ba ta da ke da wannan dukiya tare da ke kun ki zaɓi ɗaya ya ba ta zabi shi dai bai zama da ta da wannan kudin da kudin zalunci a nanta dukiyar a nanta dama shi tunan da mutashi a bashi ta dama tashi da mutun ya mai da batul mal dan ce ba nasa bane kurin kayan talakawa ne aka mai da suka aka mai da suka mai da nasu uwansu tace sai ta zaba zama da shi duk abin da duk abin da gaba daya abin da mata tamtame ka aka sa batul mal da kan shawara da gaske ne ba hira bace ba eh gaske ne ba hira bace sai wannan to cikin annan abin da ake ban labari da ya sa a maido duk kudin da aka duk da aka zalunta a maido mai duke shi yace ya amur bi raddi ila ali duk wanda aka san amsa mai duke shi a maida mai kayan shi amma mai annabi da so kawo wa yu akhadhu zakatu dima madam min sinin to rako abin da yace duk ya diba shekara nawa aka yi da aka amshe makayanka dabbobi ne wata dukiya ce in shekara nawa ce to an ba kayanka amma sai a huda zakka gwalgwadon shekarun da kayanka suka yi a hannun su a biya bashin zakka haka ya aika takarda sun ma'aƙaba ba da zalin daga baya gwanin dai ba na haka kamata ba ba daidai ba ne ya sake takarda sabuwa shi ne aka ba talaka bikitab me ya rubuta a cikin takarda ta biyu Allah yi wa minhu illa zakatun wahida zaka ɗaya kuda ta shekara ɗaya inna kana dimaran dukiya da mutum bin mana dukiya ka can ba ana kamar da gaida ba dukiya ce wata zai da ba batanin ka inda kai ne baka hudda ba za a ci biyar bashi wannan tana kai baka mallake ta ba hannu wanda ke ha kenan zaka ɗaya kuda kuda haka ya aika takarda ta baya duka magana ta kenan nan zai zo kenan idan kana da bashi a hannun wani mai tauri wani azalim ya ki biyanka torar da ya biya ka ba a cewa ka yi lissafin shekara nawa ya yi ya ka biya wannan shekaru ta ka biya shekara ɗaya tak lokacin da ka amsa shi ne ana yake so karantar da mu mama da kenan wallah wa haddasa ne an malik أن يزيد بن خسيفة أنه سأل سليمان بن يسار الرجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة abin da ya tambaya a nan kamar da cewa izir bin kusurfa ke cewa ya tambayi shimon bin da sa'ar cikin kenan tabi'in ya mai tambaya a rajulun lahumala mutum ne yake da dukiya ga kudi ga kaya kanti cike da kudi cike da kaya amma wa alai daina musulmi bashin da ake binka ya kai yawan kayan hannunka ko kudin da yake hannunka bashin ka ya lauce ka to yanzu shi ne mutamar da yake a alaihi zakatun zai biya zakar wannan abin da yake hannun shi ganin cewa akwai bashi irin wannan a saman shi zai biya wannan zakka faƙala la sunan mina sa da ce la baiwa kenan ya ba da zakka bayan bashi ya mamaye shi abinda ka mallaka kake huda zakar shi wannan kenan bai mallake shi ba magana da yake sai shi kuma milita imam malik ya ce faƙala malik ƙala malik imam malik ya cewa al'amarin ladi da ƙasarafi fi indana fiddain abinda yake wani al'amari wanda yake babu saɓani a wajen mu'alar madina cewa a kan lamarin bashi an na sahibahu layu zaki hatta ya ƙabi da wai na ƙama inda ladi huwa alai sini na zawa ta adam su maƙaba da sahibu lamta jib alai illa zakatun wahida malaka ya ce abinda yake al'amarin da yake wajen na yawa fiƙi cikin ki shayi ko fiƙin malaki ya ce ko duka nan ba da duka fiƙi ce ba hadisi a yi wani duka kusan duka hakam ke ne ke ce malaka ce al'amarin da yake wajen malaman madina wanda ba saɓani kan shi duk mutumin da yake da bashi to mai bashi ana sahiba wala yu zaki mai wanda kake bin bashi ma'ana kana kana da kuɗi a wajen bashi ma'ana bakka biyan kuɗinka da yake hannun bashi hatta ya karbi da sai in ka amshi wannan kudi naka a wajen bashi kai mai kudin na magana ba kai ba kai ki ba kai ne kudin ka hannun wani daban da wacce wanda kai ake bi nan kudinka ne a hannun wani to baka hudda zakai shi har sai radda ka amsu wa ina qama inda allazi wa sinin in ko da zai tsaya a wajen wanda ka ba bashi zai shekaru zawata adadin masu yawa shekara kaza goma kaza sun makabata sahibu bayan shekara goma ko kaza da aka dai ya ka amshi wannan bashi naka mamalikita lam tajib alai illa zakatun wahid duk da shekarun da yi za ka amshi za a amshi zakka daya za a ta shekara daya kenan ba a ce duk shekarar na baya ya kara musu ya kara musu a za ka hudda zakkal wannan shekara daya radda ka amsu shi ya ce fa'in ƙaba da minhu sha'an lati zo fi zakatun in ba shi ake bin wasu kudi abinda aka baka bai kai ba zaka abinda ka amsar kamar da zaka duki-duki amma abinda aka amsar miliyan goma sai aka baka miliyan ɗaya kayan amsar zaka ta kamata ba ko ta kama miliyan ɗaya ba sai aka baka miliyan ɗaya bashinka ya ce to a yanzu la tajibu fi zakatu babu zakakan wannan kudi da kamsu fa innahu in kana lahu malun siwa zalik siwa allazi qabida tajibu fi zakatun fa innahu zakki ma maqabda min dayn yace in wa e bashi miliyan 10 ne ka amsu miliyan guda inda ita kade ce aka zakka bata kama ka ba dan biska yi bani sabi amma yace in kana lahu malun siwa an akwai ta dukiya daban banda wannan miliyan da aka baka akwai wasu kuɗi daban daman naka a hannunka wanda kuma wannan kuɗin ta ji kuɗi zakka ta zama wajibi ta hausu to wannan inna yuzakki ma ma qaba da min dayni sai ya hudda zakkala wannan da ya amsa ko bai kai zakka ba sai ya gama da wancan kuɗi nashi sai ya hudda zakkar su kenan da bashin ka na misali miliyan ɗaya ka amso ta wani kuɗin ka miliyan biyu ko miliyan uku yanzu sai ka fatsa da miliyan ɗaya da miliyan biyu kawai ko da uku sai ka fi da zakar su tun da kenan ya shiga layin wannan kuɗi da ke hannunka ƙar ya ce wa in lam yakun lahu nadun ghairu allazi iqtada min daynihi wa kana allazi iqtada min daynihi la tufi zakah fala zakata alayhi fi yace in da ka amshi miliyan ɗaya ana ya magana da ka amshi miliyan ɗaya bata kai zakka ba amma kana da wata dukiya banda wannan shine ce ka gama kaɗankin da dukiya ka mai yawa kawai da zaka ko to hawa in ya zamanto wallan mukun hunadun gar in babu wata dukiyar nata nadun ya dauka ma'ana kuɗi ko kuɗin kaya da aka saida akwai dauke wata dukiya gairun lazi ta zaɓin dai ne banda wannan miliyan da aka baka daman kana da wasu kuɗi wa akai baka baka da wasu kuɗi banda wannan miliyan ɗaya wakana zai ta zaɓin dai ne kun shigo wanda aka biya kan latin su fi zakatin babu zakakan shi to a nan fala zakata alai babu zaka a kanka miliyan ɗaya ka amso baka da kobi ya ta shi kenan zaka za ka ba mana ta shigo wasu kuɗi a hannunka sun kai zaka ya ka zaka amma in babu kuɗi ya su to nan fala zakata alai babu zaka a kanka don yanzu miliyan kin ɗaya duk da a can kuɗin sun kai ana biya gaba ɗaya sun kai zaka amma da wanda ka amso kin ake bada wanda ka amso daga hannun bashi shine bai kai ba zaka ta shi wannan baka biyan zaka ko ɗaya a lokacin sai ka ce walakin amma duk da haka duk da ba a biyan zaka a take walakin li ya hafaz adadin maqtada miliyan goma ce amma miliyan daya miliyan da zaka ba ba a ce mun zaka ba amma sai yanzu lissafin bayan miliyan daya ya ban jaka ɗari ya ban jaka ɗari ku sai ya rika lissafin abin da ya bani bayan wannan miliyan ke daya ya ce fa inda qatada ba'da zalika adadin mata timu bi zaka iya ban jaka ɗari ɗari biyu misali an suka yi miliyan ɗaya da jika ɗari bakwai kasan a gama da wacce miliyan ɗaya da abin da ya bani daga baya in na lissafa abin da ya bani na baya raddin suka kai adadin nisabin zakka to wannan ya ce sai ya ce makamaka ya ce fa'alin zakka to a nan kenan zai hudda zakka zai fi zaka yanzu tun da in a gama a gama a gama jika miliyan ɗaya ɗari biyu sun kai zaka yanzu ko da ƙasan aka biya yanzu zai huda zaka a yanzu da suka cika daidai misalin zaka ƙara kuma yake ceto a nan maza akwai magana yi iyawa da ya baka miliyan ɗaya ka kashe ta to imam malik bai barka ba wani mace ban zaba tana nan a lisai shi ne ke ce maka qala fa in kana qad istahlaka maqtada awwalan ayan zai maka magana kai lissan abin da ka amsa har da abin da ka amso ya kai nisabin zakka to yanzu abin da ya amso na harko sai halaka ya kashi wani abu da babu shi yanzu ya ce ya ƙare zuma da wasu sai kwanta maka za ka yi lissan abin da ka amso daga baya ya saka tawa in dai abin da ka amso ya an cika ya kai nisabi ba shi na ka biyo ko da harko ba cika ba zakka ba amma radda ya cika nisabi ya kawo zakka shi ne ka ce maka wannan na harkon iya nan mana ya halaka iyanan a wallan misali ko bai halaka ba ko kenan iyanan ko bai nan yanzu kala fazzakatu wajibatun alayhi ma maqtada min dayni yanzu mulo da na musu na kashe 200 na kashe 300 na kashe ihe ban 100 zakai na huddata shi abin sai kwanta maka kenan sai da sai ai abin da ka amsu zai kai zakka tana canza miliyan ɗaya kama so ɗari biyu ɗari uku ɗari ya kudin yanzu ya sun kai to tun sun kai sabin za a fata kama so to can da ba ɗuwa maka wace ka kai biyar harko amma tun da yanzu abin da ka amso ya kai zakka to ran nan ko ka ɗari ka amso sai ya lissafi nawa ne can ka amso a baya sai a gama sai ka hudda zakka abin da yake so maka bayani anaka imam malik rahimahu allah allah allah shi malik an gane magana ko magana ce a jumulce muna magana yanzu mutumin da yake nan mutumin da shi yake bin bashi bashin da aka baka ce in da farko ce in ya kai zakka radda aka baka he ka biya wannan bashi an baka biya an baka bashi an biya ka bashi bashin aka baka a yanzu abin da aka baka a hannu bai kai ba zakka shi amma daman kana da wasu kuɗi daban ban da wannan aka ce ya ka gama lissahi da kuɗinka na da da abin da aka baka ka wuta zakka mataki na gaba a an ban ina mun kudi masu yawa yanzu an mun sai miliyan daya aka miliyan daya ba ni wani kudi miliyan daya aka ce ba dora mun huda zakka ba a ran nan amma yanzu yan shiga lissafi yau an ban miliyan daya sai ga lissafi daga baya abin da ya biyo baya abin da ya radda ya cika abin da ya biyo baya aka biya daga baya in ya kai lissafi to ko da wancan harko babu shi ya kare duk ɗaya da kenan wancan na da iya na aije ka kashe tun da yanzu ka amshi da sabi to zaka zaka hudu a ran magana kenan ko wancan na da iya na aji asusu iya na ana juyawa ko bai nan tun da yanzu abinda ka amso ya kai sabi da an kyale ba da maka kaba da ba to amma ya kai bashin da ka amso ya kai sabi to a ran nan ko da zakka ko no ka amso a cikin kudin baya shi ne abin da kake bayyana nan ba jiran shekara ai da an baka dama ne shekara nawa ko no ne an baka dama ka kauda amma ran da ka amso bashi to biya amma iya wani wurin bashi ba ɗaura kauka biya amma an ma afuwa ne da radar Allah ka kama su to shi kenan yanzu ka wuta hakkin Allah ka bada ya ce fa'iza bala ka makwata da 20 dinaran ainan au mi'ata dirham fa laifi zaka zika ya ka gama abin da ka amso ya kai dinare 20 kudi gangariya ko dirhamin 200 a gama sun kai tun zakka ta kama ka sun ma makata dahu ba zalika min kalila to yanzu an bayani yau na kai sabon zakka ko no na amso zan hudda zakka daga ran nan in bada to nan abin da ke cewa sun ma makata dahu ba da zalika min kalilin aw kathirin fa laifin zakatu bi hisabi zalika yanzu an bani yau sun kai miliyan 700 na hau zakata yau kun bashi wani miliyan goma ne to dirar da ba wasu kudi a cikinsu zakar ɗaya ba ne sun wanda biyu da rabi yan wata miliyan ɗaya ba ne ka yanzu daga ran nan da abin da ya zo ya ka wuta in jika ta zaka talla biyar daga ran nan eh kun gana abin ko hawa hawa abin ko hawa hawa ne abin farko babu ba dora maka ba ka samu su kaɗai ne ba su kai zaka ba su hawa ka ba ta kai ka ba ka samu bashi an biya ka bashi kan da wasu kudi zama ta ka biya nan kuma ga bashin ka samu an biya ka bai kai mata sabon zakka a ce ba ka huda ba amma radda abin da ake guntu guntu kada sai radda ya kai sabon zakka ya ka huda sabon zakka da garan nan ko doka aka baka aran nan yanzu kuma abin da ya biyo baya ko ka dan ne kai da sai yau zakka ta zo dala bai ta zakka ya bada zakka bi ta zo ba dala goma haka za a yi kuma halin su na biya mun gane mun ko akwai kima a cikin akwai kima cikin wasu biya wannan shine bayan da imam malik yake shi ne ce maka sun makata dahu ba a da sai bayan wannan min kalilin auka sirin kaɗan aka bashi ko da yawa aka bashi fa alaihi fi zakatu a wannan kaɗan ko da yawa ɗin aka baka zaka da zakka a ran nan ta wannan bashi ka bada ya ce bi sabi zalika da sayin wata na ba za da sayi da abin da ya zo ya da sayi kaɗan ko da yawa bayan wannan ƙala maliku imam maliki ce ya ce wa dalilu ala din يغيب أعواما ثم القتدى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة دليل da suka dogara kan cewa bashi idan ya jima shine riba awaman shekaru kuma sai aka biya ka dalilin da muke cewa babu biyan zakar shekaru za a biya shekara guda kur ce domin abin sananne أن العروض تكون للتجارة عند رجل أعواما ثم يبيعوها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة ita abin sananne cewa kayan sai da haja urudu tijara kayan sai kayan kasuwa ko mene abinci ne hatsi ne duka dawa kayan gona ne siminti ne taki ne meye na ka sai da abin da sai da na kasuwa amma ita kasuwa da shi ya zama toci a wajen mutum shekaru masu yawa misali irin masu sayan wani kadara a ce ta ajiye ta tsada a saida ko ka sai ha abinci ka ajiye in ya tsada ka saida ko ka sai tattafe misali ka ajiye kan hata da tsada ka saida irin wannan ne dukkan da ake ajiyewa ko kuwa misali kaso kayan ya hadi kaso ya hadi kana jiran ya hau ya shekaru a aje ko ba nema ba irin suke magana wani kenan kayan kasuwa ne a wajen mutum ya zama a awaman shekaru masu yawa sun mai ruwa ya yi gaba ya sai da wannan kayan tutu a nan falaisa a laifi a tamanin illa zakatun wahida ta yanzu wannan kayan da sun shekaru ko ga miliyono ne ba a ta shekara biyar suka yi aje zaka shekara biyar a za a yi kurin zakata kurin ta bana kurin a huda sai a bana ya lissan kudin shekara guda ran da aka sai da su ran da wanda zakar su tara na wannan shekara ba maganar biyan baya magana ku yace wa zalik wannan magana magana yace annahu laysa ala sahibid dayn aw al urud an yukhrij az zakata zalika ad-dayn aw al urud min mal siwahu yace domin mai bashi da mai kaya ke don a matsayin saboda za maka kamar ka hukunci guda ne da mai kaya a jabe sai ba da wanda yake da bashi a hannun mutane duka wani abu ne wanda suke cewa bai hudda zakar shi bai hudda zakka mana ba a ɗora hudda zakka ba ke ba a ɗora mace hudda zakka ba ta wannan bashin ko kayan shi kinan annabu lesa ala sahibin dayan aure urudu ba a ɗorawa ba wanda yake da bashi kai akwai wanda Allah zai alai deni na kuma nan sahibi deni wanda shi ke min bashi kai wanda ke min bashi ko me ka aurudu tutkan saidawa ba dora ba an khuruj zakat da zakka ta kayan shi zalika da tawon bashin da yake bi ta kawo zakar shi aul urudu ko kayan da mangaza to sai ba a je mai malin suwa wa ci aika hudu tun da yanzu a mangaza kin ga wake tan kaza ne ka hudu kudi a mangaza a kwantin ka biya wannan zakar waken ko hatsi ne a mangaza ko ta sai na miliyan goma a je a ce ka hudu kudin da suke kwansikinka ko aljihunka ka wadda zaka wani kayan da ke aji ba da maka ba ya ce wa inna ma yi kurutun zakata kulli shi minu za a hudu zakal komai daga jikin shi na samun rigima to kana da misali wake ko tayoyin mota wajen 100 a je ko sun gina miliyan nawa to zaka tayi zaka wadda zaka ba zai ne ka rigima shi ta zakka take rigima zakka dan ba da kudi bace ba to kai ka shiga dole ka bar ai wani malami kurum babu nasi sai daga manzon Allah ko ko ko sahabi ko malike shi kaza dole sai ya sama kiyasi kurum to mota ce ga ta mota kuma su kudi zakka 200 bayan ta 200 a cikin abunka to zakka ta yanzu babu kudi a junka in masu kayan suka dole sai dawa sai ka zakka ta yi ga ka ta ganti kuma ba kudi babu likirte a ninka iya na bukatar kantin misali ya kai misali miliyan ɗari ana bukatar sai ka hudu miliyan biyu da rabi kuma babu shiga ɗabi ɗaninka za ka hudu gwangwunna da sama karama ganin da yake dole ya kun he bayani ya kiyasi da ra'ayin kun a hudu Allah wa alam to shi abin da ka ce a nan dai kenan wa innama yukhrijuz zakata kulli shay'in min ana hudda zakal komai daga cikin shi wala yukhrijuz zakata min shay'in an shay'in ghairi kaji abin da kace amma amma malaki ne magana yace ba a hudda zakal komai ya daga cikin shi kenan tayi tayi da hudda kenan bangunna na madara da waye su da hudda to shine a to wannan malami ce ma eh kaza shi da haka juma'a bai yake jigon abin sun abubuwan da musamman suna wasu musamman gaba suka zo ne amma sun malamai zamani a yanzu suna kiyasi kiyasi za a yi lissayi a hudda kima a hudda haka malamai da suka zama da zamanin haka ta kiyasi wannan wala shi dai ba wani su bai karara illa kiyasi na malamai kuma Allah gafarta musu kuma ta musu amma jigo abin haka yake qala malik al-amru al-amru indana imam da cewa al'amari a wajenmu yan wa masala da yawa ta addini suka zo to akwai ce akwai wanda ke nasi kafi yankekke kurin Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza karara wannan abu ne dole abu san fusa dole amma abin da yake na ijtihadin malami iya wani ma ce ba gaskiya bane kuma ba abin da zabe shi saboda dalilin kaza gaskiya wannan an ba daidai ne iya wani gamsu abin da iya abin gaskiya iya da gaskiya daidai ne ijtihadi ne dai babu tilas ya ga ijtihadin wani akan ne ya shi ne kowa abinda kiga shi ne mahikaci ƙara na gama aka ce za ta akwai abin da a wani jamhur su ce kaza don jamhur ta mahi yawa da mai masu wani malamin da gwamnati su suka suka zami kaga duka kuma shi kowane ya kama ka misali kama su inda ba ɗaukar wani iya ya barka ɗaya saka nan iya dace kaje hujja me ka samu nutsuwa kanshi yace imam malik sha al'amr indana fi ar-rajul yakunu alayhi din yanda al'amr yake ciki a hukunci a wajen manamtar madina akan mutumin da fi ar-rajul yakunu alayhi din mutumin da yake da bashi alayhi din kafin sahibu din wanda shi ke biyan kuma a kai ne mutumin da ake bi bashi yace mutumin da ake bi bashi وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين انا بنك باشي misali dinari dubu ko jika kuma nan dubu ko kuma nan goma misali miliyan goma amma kana da wasu kayan saidawa na saidawa na kasuwa wanda ba kudi bane ba amma sun kai na wannan miliyan goma shine magan da ke nan kana da bashi na kaza amma kana da kayan kasuwa wanda mafi wafa'u za su kai abinda ake binka na bashi wa yakun indahu min nadi siwa zalik mata jibu fi zakatun kuma yadda wani annadi ta ku kaman kudin kaya kudi da ka sai da wasu kayan akwai kudi a hannun shi in madirham in madinariya amma ba daga cikin wannan kudin ba na babban da haja kin sanan ba shi miliyan goma amma iya da kayan sai da na miliyan goma kuma ga wasu kudi na kaya da ya saida ba cikin wancan ba to ana yace fa innahu yuzakki ma bi yadi tunda yanzu da aka ce ka fara zakka a kayan saidawa to ai kai yanzu wannan kan saida tun sun bi bashin ka zai baka ce bashin goma ana ba misali ana baka bashin miliyan goma kana kan saida miliyan goma kuma ga wasu kudi ana ka miliyan goma misali ana baka ce musu ba ana baka bashin miliyan goma zan miliyan goma ce an nuna ban hudu kuma na hudu zakka a tunda zakkar ka tana da garanti na sauran kayan kwallon da ke magaza sun biya wancan bashi naka tun ba ka ce musu ba ai wannan bashi na miliyan goma take hannuna a akwai goma miliyan goma a kaina ta ce akwai kayan miliyan goma ya a ƙasa a nan kenan wannan miliyan goma ta ninka za ka ba ta zakata an gane magana ko shi ne ya ce kenan imam maliki ce al'amarin indana al'amarin da yake a wajenmu fin rajul ya kuna aladin mutumin da yake da bashi ake bin shi bashi wa inda wa minan urud iya da kayan saidawa kayan kasuwa ma fi wa fa'un abinda kayan kasuwa tashi sun kai wa fa'un da ma'alim na dinin sun cika bashin da yake kan shi za su ciki za su gume gurbin kuma ya kuna inda wa minan najin iya da wata dukiya daban wanda siwa zalik banda wannan kudin wancan na ajiye wanda aka ci na uruda kin yanzu kudi daban to wannan kuma duk yanzu ke hannun shi ma ta fi zakatun ta kai zakka a hannun shi to fa innahu yuzakki ma bi yadi in zai wudda zakat din ne a hannun shi yanzu sai kudda zakan abin da yake hannun shi bai da sayan bashin shi tunda bashin shi ne da garanti akwai kayan shi ma da ban sai sai da biya sai da sayan abin da ke hannun shi kadan da godewa ne dai kai zakka sai hu zakar shi shi tafi ina yau zaki ma bai da min nadil ta ji fi zakatun sai hudda ya zakar abin da ke hannun shi na dukiyar da zakka ta kamata ya ce wa am amma wa in lam yakun indahu min al-urud wa naqad illa wafa'u dayni amma ana banka bashi misali miliyan goma bashin da ake banka baka da wasu kaya wanda za su cike gurbinsu masu wannan kudin ko ba su nau'in kudi dai za su biya wannan kudin ba kobe ba kaya ba kan sai da ba kudin kan ga bashin miliyan goma kanka amma miliyan goma ka ta kuma ga ta garanta hannunka aka da sai miliyan goma ake bashi ko to ana bashi miliyan goma to miliyan goma ka ta hannunka baka wasu kudi yesu sai wannan kudin da bai shi na mutane ko an kai sai mun goma a nuna amma na bai mana na bila bashi miliyan goma yanzu ni bazan bazan bana miliyan goma suna kudin mutane magana kenan yace kenan wannan fada zakata alai tunda abinda mana yake na kaya bashi abin da bashi to abin da ke hannun shi fada zakata alai babu zakka a hannun shi yanzu akan shi tunda kudin aka da sai abin da ke hannun shi bai kai ba bai huce bashin shi ba gane ku hatta ya kuna inda min nadin fadalun an daini sai in akan kudin misali miliyan goma ce hannun shi na mishi bashi miliyan goma to sai in kudin hannun shi in ya huce akan miliyan goma ya kai zakka sabu abinda ya karu a sama ya kai sabon zakka zai misali na mishi bashi miliyan goma iya da miliyan goma sha ɗaya da shiga ɗari bakwai yanzu kenan sai ya lissafin jika miliyan ɗaya da ɗari bakwai ita ce zakkar amma miliyan goma ka mutane ba ta shi bace ba shine ce hatta ya kuna indahu sai an saba aure shi min nar na wata dukiya daban shine annad fadalun andaini an samu saura akan bashin shi mata jibu fi zakat kuma abin da ya saura bayan biya bashi zai kai zakat anan ne fa alayhi an yuzakkiyahu sai ku da zakar wannan kudi ya ba mun gane ku an shafi ba duka a jumurcen wa matsaloli ne kurin za mu rike akwai inda kai kake da kake da kake da kudin akwai da yake bunka inda kai kake da kudin a hannun mutane shi muke magana kana da dukiya a hannun mutane in lokacin zakai can bayan mu kayan harkatun ma akwai bashi garanti kamar hannunka ne da wani babba magana shi amma bashi a hannun mutane da baka baka mallake shi ba hannunka ne shi ne ce amma rangome radda Allah ya sa ka amso wannan bashin ko shekara nawa ba a ce ya shekara kaza a hannun mutane a ce ka ramo zakat da shekarar su kauce ko shekara goma ya ka amsa yanzu ya ka hudu zakar shekara guda kuɗin ta bana shi ne magana kenan amma ina da bashi a hannun mutane yanzu bashin da aka bani ya aka bashin da yawa ne amma wanda aka bani bai kai ba zakashi aka bani kuma ya shekaru to a lokacin nan kumbar wata dukiya ne wannan kadai ba a nema na da hudda zakar wannan kudin da na samu daga baya ko da nan da bikin sai ba ba ta wani zakka wani mulki sai mu mulki da samu ba ta wani zakka cikin an kyale ni an ban dama zamana kenan ba a ce an ka zakka a cikin mulki amma kudin ne na bashi mai shekaru na musuwa amma ba a ce a hudda zakka yanzu an maka rangwame ka rike kayan ka to yace anan inda babu wasu kudin ne su kadai amma inda akwai wasu kudin daban ko wasu kayan daban ban da wannan sai ka gama miliyan ki daya da sauran dukiyarka sai ka hudu da kasu tare mu mun gane ko mataki na gaba yanzu kana bin bashi na miliyan daya na miliyan goma baka miliyan daya kuma babu wasu kudi ne su an baka dama ka kashe kayanka an kwan biyu ya kara masa hajji kaɗin shi da misali kara masa kaɗin shi ɗari uku misali kana miliyan ɗaya ce sai miliyan ɗari uku an kuma ya kara masa kaɗin ɗari uku miliyan ɗaya ce kaɗin shida ran ya baka shika ɗari to ran da ya baka shika ɗari tuna lissafi zumar sai a yanzu lissafin zakka zai kama miliyan ɗaya kuɗin sefa miliyan ɗaya da shika ɗari bakwai ta najeriya na ga naira miliyan ɗaya da shika da naira dubu da dubu ko to kenan radda ya bar wannan jika ɗarin wannan ran nan zan hudda zakkal wannan kudin to wannan na bada ya so aka ce ba ba ruwan shari'a ka kashe su ko suna aje tun da yanzu abin da ka amso ya kai zakka ran nan ya kai kai ka hudda wannan kudi daidai da sabon zakka ta baya ka gama da nan yanzu ka hudda zakkar su haka ne muke bayani to yanzu na amso yau na hudda zakka cikon abin sabon zakka sai daga baya kuma yanzu ba shi ya zama guntu-guntu bargut to yanzu tun da na hudda nisabi da abin da ya biyo ba daga bayan shi bayan nisabin wannan da abin da ya biyo baya jika ta zo jika ɗi ta zo da abin da ya zo sai in hudda nawa nisabin zaka misali a jika guda da lafiya jika ɗi jika biyu da lafiya duk da aka kawo sai in hudda yan wari in shiga kawai in shiga harka tabar wannan da abin da na wannan kuɗin bashi wannan tsohon bashi wannan da abin da aka aiko ba aka bani wannan tsohon bashi duk da aka wani kono a kawo yanzu ba lissafin nisabi ko ba sai nawa ne hannuna kurin in nawa aka su kaɗai gare ni dole in ware yanzu zakka in bada dama an dage mun damu afuwa kun gane ba magana ko to wannan shine kenan bayanin da na mutum wanda yake da na abin sabon zakka aka bashi bake yake yake mun bashi sai kuma yanzu magana mutum ne muka auna muka yi magana iya da me aka cewa ka iya da me aka cewa kayan saidawa suka yi shekaru a mangaza ya sayi misali tattasai ya ƙi saiwa wake ne ya ƙi saiwa na taɓa da zama wakewar shekara biyu ta uku da wake a mangaza na taɓa zama da shi shekara biyu hai kajin zai lalata dama a ƙarƙar aka yi mai ya ƙi saiwa aka biyu da magana daga yabe aka shekaru karanta waɗanda dama daga nan aka biya mota na biya mota na kayan na yi ina sauka kudin da yake farashi a can a nan ma bai kai na mamma tsada ni kuma biya mota na ta yi kudin bari ba na zauna shekara ɗaya ta biyu ta zo ruwa ya ci wani wani lalace kuma aka ce bisa yi wata sai lalace amma aka ce amma a kano ko mun lalata shi akwai masu yin shi kina kuma sa da dole a mai aka shi kano na sake biyan mota kuma ta gani mai aka zo da makara na biya ta karo aka sai da wannan na kwana uku a cikin sha a kasuwa amma ga zamu na kwana to haka haka wannan kire ya zama kana to kire irin wani abin samu su kaya amma ga za a je duk shekarun da yi shikenan ya alisa yanzu yanzu aka saida to ba alisa yan shekara nawa aje ko da kwami ba ce ba ko shekara nawa amma ga za a kulle yanzu ka saida to zuba ce ma shekara uku hudu a baya a kowane ran nan sai a hudu zaka dai akun ta bana kurin kare wannan shi ne abin da muka karanta a wannan bayanin ba sai na maganar shi ne magana kasuwa ita ma ai kasuwa ba a je iyayewa ba iyayewa kamar da muke bayanin zai shi da bai da garanti kamar da ake maganar kasuwa kayan kanti kayan wa aka ce a mai kima duk sabu kullum an ba nasi bai karara iya da matsala yanzu kayan kanti na ina mai kima wannan gungun madara jika biyu wannan wannan na biskiti jika ina kima jika a wannan wata ina da wata babu garanti iya gobe kasuwa da faɗi iya ta babu garanti kansu iya wani na hudu zakan yanzu na wani zakan na bada kullum gobe faɗi a banza ya faɗi yawasa kuma yawa ya hau kira abu ne bashi da bashi da garanti sai yake da abun kiyasi ne kullum da mutum abin da ya ga shine kullum mutum zuwa kan shi to wannan shi na ga abin da muka dauka ko sai ya kuma magana ta karshe mutum ya da bashi kuma iya da iya da iya da bashi kuma a kan shi kuma ga kaya a hannun shi kuma wannan kayan da suke hannun shi na saidawa za su kai bashin wancan da yake kan shi to wannan kayan sai a je a mangaza sun cike wancan bashin to zan nuni a ne shi inda ya kaza kafin mota zai amma ya zama to bashin da ake bin shi babu wasu kaya a mangaza kudin suke hannun shi daidai ko ba su kai bashin da ake bin shi ba sannan kudin nuni a ne shi ba ta ba zaka ko nuni a ne shi amma in ya zama to iya da bashi miliyan goma ga miliyan goma a ne shi ga miliyan goma sha ɗaya da ɗari bakwai to sai a ce hudda zakar miliyan ɗaya da ɗari bakwai saura ba na shi bane ka mutane ne shi muka bayan wani yanzu sai zakatul urud zakka ta kayan kasuwa kayan haja kuma da nuni wani kayan dai yadi ne gwangwani ne taya ce kayan sai da akwai duka yanzu babu na zai na musamman na shi da fi kusa da fi iya ga fi jibi kwallo da ake da kwallowa da yawa ya gashi hankalin ka fi iya suna take da fi iya shi na can fi iya kenan fi iya kenan haka take konan domin ya nan malamai ne suka yi nasoshi da shari'a fikin abin ya bukatar tunanin da suka tsada ta kuma a ci ga hukuncin kaza shi magana fikin kenan abin da aka fa'inta wasu nasoshi yana fikin mana manar da labi khairar fakin fi din da bace don Allah sun shi ya sun nishi alheri sai ba shi fa'inta a cikin addini to zakatul urud zakata kayan kasuwa kayan haja kan da kan shan ne magana kanta imam malik abinda ke kenan littafin abinda ke farkon bagana haddasani an malik an yahya bin sa'id an zuriyaq ibn hayyan wa kana zuriyaq ala jawaz misr ala jawaz misr annani inshallah kenan shi me aka ce shi zuriyaqin me jawaz wani wuri na musamman da aka yi na amsar zakka a ce yake وانا يا وكان في زمان زمان وليد بن في زمان وليد بن عبد الملك وسلمان بن وسليمان عمر بن عبد العزيز shi wani mai bada labarin abin da ya gani ne kenan abin da ya wakana a gaban shi shi zurai iya wannan wuri a masar da suna jawaz kuma wurin amsar tattara zakani ya zauna iya zamanin da a zamanin walid bin abdul malik da sulman da sulman da umar da umar bin abdul aziz wannan a zamaninsu shi iya wannan wurin suka kama sa abin da ya bada labari zurek fa zakar ya bada labari an umar bin abdul aziz kataba ilay an nunzur man marra bika min al muslimin fa khudh mimma zahara min amwalihim mimma yuriduna min al tijarati min kull 40 dinaran dinaran فما نقص فما نقص ففي ذلك حتى يبلغ 20 دينارا ya ce abinda umar ya aka mishi ya matsayin kina wakilin abin zaka na wurin umar bin aziz ya aika mishi cewa kashin ka taɓa ilai an kawo kawo kamar shugaba ya wa wani wakilin shi takarda doka a ciki ya ce mishi a nunzu ka diba mamman rabika mina musulmi duk wanda ya zo wucewa na musulmi a wajenka kuma su wucewa ke yan kasuwa suka bi ta wajenka fa khudh mimma zahara min amwalihim mimma yuriduna min at-tijara ka amshi da abin da ya bayyana na duki a hili idan ka bada bincike kwakwam ba ruwanka abin da yake hili na kayan saidawa na kasuwa abin zaka amsa min kulli 40 dinaran dinara a duk dinari 40 ka amshi guda shine rubul ushur dala biyar nawa take jika guda dala biyar nawa take jika guda arba'in ko shi da izini aka ce a jika dala biyar in nawa ce duke wani ba ta gida arba'in kuma in nawa ka mallaka za ka zaka ya karba gida arba'in wannan ɗayan shi ne samun zaka dukkan da kamar ko shi ya uno a ce rubul ushur to na wani abu da ke da an an matsayi abun ta ce mai rubul ushur kenan ɗaya kwatakin ushiri a raba abu gida goma ɗaya cikin ɗaya cikin hudu aka abu gida goma kuma na goma a ware ɗaya a raba gida hudu kadan an sha wahala ba ku a ce a ce ko arba gidan arba'in kun ka huta arba gidan arba'in arba'in duk abin kuma ɗaya baka jika go jika nawa take yin lashin nawa take jika guda guda goma ko take 20 ko nawa ce 20 jika guda dala 20 arba lashin gida hudu nawa ce dala biyar kaga kuma mun ce a ce ma duk duk arba'in gaba da ka huta kun shine ku duk cikin abin ko su ta ina mashin ce misali ka huda in nawa ce duke ka huda kashi biyu da rabi cikin dari duk abin haka ɗaya baka ko ga dibi zifra karam a raba gida arba'in a bara daya ko a hudda kudin nawa ne kasa a hudda zakar ya ka hudda kashi biyu da rabi cikin dari shi ne zakarka ta yawan dukiyar ko ka raba gida arba'in gina hanya uku ce duk wanda kai ya ce ko ka raba gida arba'in kamar daya ko ka ma'aikata ka raba gida goma kamar daya cikin wucin rubin shi ko ka hudda jika kashi biyu da rabi cikin dari kuna duk da kai dai zai baka wannan abin da ake nema na haƙƙin zaka a cikin dukiya yanzu sai ce mishi kenan kai duk wanda wuce kai da sai a duk dinare guda zaka am dinare 40 zaka amshi dinare guda faman as abin da yake kuma fa bi hisabi zalik sale ko kasa zai kasa fa ko jika ko ne kuma za a amshi bi kai ma da yana ta hasan ne sattin ne haka za ka amsa ne kuma kasa da bankin ma za a huta dai kashe ɗaya cikin arba'in nashi ko a raba gida hudu a rushin ko a huta kashe biyu daga cikin gari haka za a yi lissayin hatta ya baloga 20 dinara har dukiyar da kai dinari 20 tukun kenan lissayin sa kai kama fa in naqasat sulusa dinar fada'aha mutun ya mallaki zu misali muna magana miliyon 1 da jika 700 he kudin miliyon 1 ne da jika 500 ko 400 ba ya ba zakka kan shi annabta annabta sai ya cika didi na sabi eh sai ya cika inda sulusi zai rage misali ka misali mutum mun daji kai ba ko a ce mun daji kai dari biyu ne kiran ba zakka eh shi dai abin da ake nema gurin sai ya cika didi yace in sulusin dinari ya rage ba su zama kudin ba su su dan har jika miliyan 1650 yace ba babu ya cika daidai ya ce in ya rage sursun dinare fadaha ka barta wala ta ahuzu min hashin kaka amshi kuni a kudinsu ya ce haka wani ɓangaren zaka kenan sai ɓangaren haraji wa mamar bika min ahalin zimma wanda ya huce ta wajenka daga cikin kawana amana fakun min ma yi diru na min tijarati min kudi 20 dinaran dinara su kuma a duk dinari 20 ka amshi dinari guda shine harajinsu a 20 ba goma ba a 20 ake amsa don shi wannan maganar haraji ya daga shugaba iya kara ina ragewa haraji na arzuma wanda manin rajajiyar nan ya ce mishi ka amshi duka dinari 20 ka amshi daya kenan ka kenan za mu ce kenan mai aka ce da kai ba ɗaya cikin goma rabi ne ɗaya cikin shirin goma ɗaya cikin shirin kenan ko ɗaya cikin shirin kenan ya ce fama na ƙasa fabi za mu dalaka kuma abin da ya rage kuma haɗi sayin in nawa tun da inda ya kai wannan to kuma da abin da ya biyo ba haɗi sayin nawa ne yan ka shi ma haɗi sayin a hudda kashi ɗaya cikin shirin magana kenan haka shi ma za a bi lissahin yan kasuwa sun ba ko ne ba hatta ya buluga asharata dinariyar sai wanda kudin shi ya kai dinari goma kiyan ba duka ba aka zuko alduwan aji ba kaba kwanan ka ake auna ba ko kwanan bai kamata ana sabai da a zalunci to kenan su ma akwai afuwa ba duk kaya bane ba ake amsa haraji a wajensu ba sai in ya kai wani wata marhala ya ce in ya kai dinari goma ne to fa in na kasa sulusa dinar in kayan kawunan amanar in ya kasa da dinari in yi kasa da rubun in kasa da rubun dinari susun dinari daya cikin ukun dinari ya kasa cika ba fada a shi baka farka wala ta akhuzu minha kakka amshi wani abu daga cikin wannan kaya na alkitab duk da alkitab ne ko amma ba a karɓar zakar su a wani hali yace wala ta akhuzu minha shay'an kakka amshi komi wa katub lahum mimma ta akhuzu minhum kitaban ila mithli min al-hawl yanzu kuma sai kai lissafi yanzu a watan bana me ake cewa a mutun ruwa a a yace kenan a heke lissafi yace heke rubuta musu a wata yau kaza da wata zunta yau muna muna bakwai ga watan juma'a al-akhirah sai ka rubuta yanzu kuma sai bane kai da amsa kudinsu su kai su kawo su kai su kawo sai baduwar har kuma sun dawo sai ka tsira ya kamshi sai ka amshi kenan haraji na magana haraji ce shi ne ta kenan kenan waqtu billahum mimma ta'khudhu minhum kitaban ila misli sai ka ma'ana me aka ce ka rubuta musu takarda zuwa shekara zuwa baduwar haka min al-hawl qala qala malik imam malik cewa al-amru indana su kuma wani abin daban shi malik zai magana al'amari a wajen hukumci a wajenmu wani ana batun fi ma yudawar min al'urudu da tijara cikin kaya da ake kai da kawo a saman kasuwa kaje wani kasuwa an dogo an kai ana yawo da su dai suna saman kasuwa su akwai kan suke mangaza a ji ana jira sai sun hau zubarai zubarai masu kamar na hatsi ko da wani abu na kacare da ake ajiyewa dama to nan ya magana to kayan da ana hutawa a maida ko a jenin garin yau kana nan kana nan kana nan ka sai da su kenan kaya haja da ake yawo da su yace annar rajula idza saddaqa malahu thumma ishtara bi ardan bazzan aw raqiqan aw ma ashba dhalik thumma ba'ahu qabla an yahula alayhi alhawl fa innahu la yu'addi min dhalika mal zakatan hatta yahula alayhi alhawl min yawm saddaqahu na misali mutun ne yace eh nake cewa kenan al'amalu al'amaru indana al'amari a wajenmu fi ma yudaru min urul kaya da ake kai da kawo suke yawo saman kasuwa da tijanin kasuwanci yace abin da ya kamata annar rajul da sadaka malam idan mutum ya hudda nan sadaka malam kamar zakka ce ya hudda zakkar dukiyar shi an zakka misali yau su mashtara bi ardan bayan sai gobe ko jibi sai na sai wasu kaya na kasuwa ko wasu yadi ban zaka mace haka sai da haka na yadi na saya ko na sai wani bawa da wannan kudin shi ne ce maka awon ma ashba zalika ko dai kamar duk abin sai da kamar da wannan dai ka hudu da kayan daga bayan sai yin sai wani kayan sai da alquran aka ce da wannan kudin zakatawa summa ba'ahu he na sai da wannan kayan da na saya na hatsin ne bawon ne me he na sai da qabala an yahula alil hawl na hudu zakani na sai kaya da kudi kayan shi ka ta kawo kuma samu riba sun sai da wannan kayan to ce wannan shi kuma daban ne fa innahu la yu'addi min dalika mana ba cewa a yanzu mutum da ya hauri sai da kaya san kwambi a jaka samu riba kawai zaka a yanzu sun shiga layi wannan kaya da aka sai da tsakiyar shekara ba hu da musaka sai baɗi shi ce maka hatta hul alal haul min yau musaddaqahu sai baɗi ranar misali yanzu yau mun hudu da zaka yau tara bakwai ga wata zulqa'ada gobe ko shi biyu ta gaba yana sai sai kaya na saidawa a wata azumi ko da layya sai na saida su to da sai na bai canzawa sai baduwar haka wannan kudin kono ne sai bado sai ta sai baduwar haka a watan zakada bakwai da shi tukun zakata kai na wannan magana ko kenan ba da sai a ci anan kayan kasa ka zakata ko mutan na kaya aje tana kaya wa suke shi ta magana da muka yi kayan da suke aje ne shekara shekaru su ko amma kayan da ke yawo saman kasuwa ka saya ka sai da yau ko da na zuwa zaka gaba daya gobe sai wasu ka da wani kudin wani kusa cikin sai kudin irin da sai da su ba a cewa mutu da kasu sai ba dole haka ko kuma ya bari ba haka take ba sai ba ba zaka ta wani ba kuma kun gane ko iya ba take ka mu ka ba sana mu sai ba kuma suna yau mu sai ba shi ma zaka ba ta wani ba amma ko ko na sai da su zakka tana a wurin na da na warko watan zulqa'ada yace wa annahu in lam yabi zalika al-arad sinin yace in wannan ka da yasewa ba sai ba suka tsawa ba ne ajiya ba in wannan ka da maka da ka danka ka tare kana yawo amma ba sai ba akwai sai wani akwai kaya da yawa za a kawo kun suka sai wannan kurin kun sun sun abu ne kurin to idan wannan kaya ba boye ka ba ajiya kai ba kana yawon amma ba su sai ba to su ma yace lam yajib alayhi fi shay'in min zalika al-arad min zalika al-arad zakatu babu zakka akan ka ba ce dan kasuwa tana yawo har zakar su gane nan magana ku kaga rigi manzo masu kaya irin masu kayan kara wannan na kai wani karin ya ko shekara goma da sai ba ya na aje kenan an zo da sai ainihin sai da shi a wani magana kai ba ba da sai da shi sai a bar shi da Allah kama Allah Allah sai ya sai kaga mun ga kun an wa kusa dinga wahala ko matsala a kodan mutum mutum bai da kuma ci da ba kaga nan kan gashi ko a kuna da kawo barin a kan sai aje hukun zama da kashi kara goma wallahi wanda ba su kara wuna to kaga amma ka kenan a wannan magana a iya nan tun da bai saiwa yamma yamma kalle shi kurum da Allah ka kiliya ka saida sai a huda zakka a bada haka an huta magana kenan da yake so maka yace lam yajib alayhi fi shay' min zalika ala zakatun wa in qala zamanu ko mun tsawon zamanin dai ya na aje kurum amma fa iza ba'ahu falaysa fi illa zakatun wahida mura da ka saida تاول زكاه شكر عليك كل ما شاء تبايا لكن كما تمتا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ɗan wa wannan abu ne na biyu dole bai gane ba wani abu a ciki da iya da iya da wani zai tambaya a kan wani ko